Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa musulmi. Insha Allahu daga wannan cibiya mu mai albarka yau za mu yi bayani daga ni Dr. Hassan akan amfanin kanya ga lafiyar bil'adama. Kamar yadda aka sani dai, kanya tana maganin cututtuka daban-daban, wadda kuma ice ne mai tarihi don ya inganta daga tarihin magabata cewa ko lokacin da aka yi ruwan ɗufana komai ya lalace amma bishiyar wato ainihin kanya ita kaɗai ce bishiyar da aka same ta ba abin da ta yi wanda tana da sinadarai na cututtuka daban-daban da sirrika a jikinta insha Allahu zan faɗi kaɗan daga wato ainihin amfaninta ko in ce magungunan da wannan bishiya take yi wato kanya ɗin da farko ita sassaƙen kanyar in an sassaƙo shi in aka sassaƙo shi aka shanya shi ya bushe sai a daka shi idan an daka akwai tsaki akwai gari to zan fara faɗa amfanin garin sannan zan zo nan gaba zan yi bayani akan amfanin tsakin kanya wato ainihin shi garin yana magunguna yana maganin hawan jini yadda kuma zai maganin hawan jini in aka samu soɓo aka jiƙa soɓon a ruwa sai a ɗebi wannan garin cokali biyu sai a zuba a karkada a sha sau biyu a rana a tsawon sati ɗaya insha Allahu duk mai hawan jini in yi wannan zai warke take da izinin Allah hakanan mai fama da ciwon ciki irin ciwon ciki mai tsanani din nan shi ma a ɗebi garinsa garin kanya din nan in aka samo shi sai a zuba a ruwa in aka zuba a ruwa sai a karkada sai a sha shi ma a dinga yin irin a dinga yin wannan safa yamma safa yamma kowane irin ciwon ciki ne kowane datti ne kowane rikici ne a cikinka zai warke da izinin Allah haka nan wanda ike fama da ƙaba to in kana fama da ƙaba ka ɗebi garin kanya cokali ɗaya sai ka zuba shi ka matsa lemon tsami guda uku a ciki in ka zuba sai ka samu zumanka sai ka zuba cokali ɗaya in ka zuba zumanka ka juya ka juya sai ka ringa shan shi da daddare ka dinga shan shi da safe sau biyu bayan an ci abinci shi ma duk kowace irin ƙaba ce za ka rabu da ita Haka nan, mai fama da raunin azzakari shi ma ya nemo ruwa in ya samu ruwansa kamar a kofi sai ya karanta ƙulhu Allahu kafa bakwai ya tofa a cikin ruwan sai ka ɗebo garin kanyarka cokali ɗaya ka zuba ka karkaɗa ka sha to insha Allahu za ka samu waraka ko da ya mutu haka nan mai fama da ciwon haƙori ya ɗebo garin kanya in ya ɗebo garin kanyarsa sai maƙala makala ya liƙa a gurin ya jiƙa sha Allah haƙorinsa zai warke take da izinin Allah haka mai fama da ciwon ƙafa, ya nemo man shanu ya kwaɓa da garin kanya ya ringa shafawa in zai kwanta bacci sha Allahu in dai matsala ce eh, ta wannan za a rabu da shi haka nan mai zina yana so ko ɗanki ko ɗanka kana so ya daina zina ko kai kanka in aka ɗebo garin kanya ɗan kaɗan aka zuba a ruwa aka tofa hidinar eh, siratul mustaqim aka tofa ko aka rubuta aka wanke da ruwan zamzam to insha Allahu za a daina wannan da izinin Allah hakanan kamar wanda maye ya kama ko ƙungiya asiri ko miyagu shi ma a nemo ƙwarya sai a jika garin kamar cokali uku ko hudu sai a sa lu don dima sai a juya shi a juya in aka jujjuya sai a ba wa mutum ya sha insha Allahu duk wata ko kungiya ko wani waye zai rabu da wannan ba ma za su iya zama a jikinsa ba daga wannan cibiya ta mutu al-Ihsan Islamic Medicine Center insha Allah mai tambaya ko neman ƙarin bayani sai mana a magana akan waɗannan lambobi da ake gani akan wannan bidiyo mai albarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa